A yanzu haka dai ta bayyana cewa gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger zai nemi takarar mukamin sanatan da ke wakiltar yankin gabashin jihar Niger. Margayi sanata Dahiru Kuta ne dai Allah ya yi wa rasuwa yana kan wannan kujera a kwanakin baya. A yanzu kuma Dr. Shamza Bainuhu ne ke rike da wannan matsayi a sakamakon zaben cika gurbin da aka gudanar a cikin watan takwas ɗin nan da ya gabata. Alhaji Hamisu Jankaro shine shugaban wata ƙungiyar da ke fafutukar ganin gwamna Babangida Aliyu ya tsaya takarar kujerar sanatan ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan da suka wa gwamnan tikitin tsayawa takarar sanatan. Muna da dama da za mu yi expressing abubuwan da muke so. To a cikin irin wa'annan abubuwan ne muka zo mun ga ya dace mu saya form ɗin eh, eh, Senate ma shi mai gida dr ma'azu gida aliyu con talban mina saboda mun san cewa eh, teno din shi zai kare by may 29 2015 to a lokacin da ya kare din nan muna son ya je ya wakilce Niger East a majalisar dattijai. Ga alama dai gwamnan yana samun goyon bayan jam'iyyar PDP a kan wannan batu. Alhaji Muhammad Gambo shine shugaban PDP a yankin gabashin jihar Niger da ake kira Zombi. to ai tsari ne na fati ai ai da ɗahir wayar su ya kamata a ba da minista a ce ma sanata mai da shamin emirat ne su gama lokacin su kuma kowa ya gamsu da shi kuma in kai abu mafiya yawa a cikin mutum ɗari sai mutum tamanin suka amince ba hana ko Allah iya wani abu sai wani ya koka. kamar cewa shi sanatan da ke kai yanzu shi zabainu hukuntun tuɓe shi akan wannan bai. ai ba maganin zakwai ba ne ai mun fati muka kira zakwai zo ya takara da fati ta zo ne. kuma fati ta zo ne yanzu shi ma zai bi abin da zai je imina don maganar siyasa na fati shi kuma dan fati ne mai biya ga fati a halin da ake ciki dai shi ma tsohon ministan ciniki na Najeriya injiniya Mustapha Bello ya gudanar da wani babban taron bayyana kansa a matsayin dan takarar gwamnan jihar ta Naija a zaben mai zuwa inda daga bisani ya shaida min cewa jihar Niger fa na bukatar gyare-gyare shi yasa ya fito domin yin gyaran kamar yadda ya yi ƙarin bayani to wato niger tana buƙatar gyara wato ko gyare-gyare waɗanda suke idan muka ce za mu zauna ne da kai maganan nan za mu buƙaci fiye da awa biyu tilas ne mu koma ga ainihin foundation da mutane ke kira foundation na gyare-gyaren da ya kamata a yi alal misali in ka ɗauki sashen ilimi kana dai zaune tare da yinan kake jin yadda wani ke kokawa. ɗaruruwan yan pdp magoya bayan mustapha bello dai suka halarci wannan taro pdp Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.